So ga sallah ya ƙarato, ya shirye-shiryen wannan sallar take? Ana zuwa ana siyan kaya ko kuma? Ana zuwa amma gaskiya ba kamar shekarun baya ba. Shirye-shiryen sallah bai kasawa. Da farko dai ba a siya sosai. Gwamnatoci daga na tarayya har zuwa ga jiha su yi kokari in irin wayannan lokuta ya karatu su rika ba da irin nasu gudunmawa. Dan akalla an dan jima ba a yi sallan da mutane ba su siya kaya sosai yadda ya kamata ba kamar wannan sallah. Jama'a assalamu alaikum sannun mu da sake kasancewa cikin sabon shirin namu na filin faɗa ra'ayinka. Sallah ya karatu yau sallah sauran kwana uku kenan wani shiri kuke yi kan wannan shirye-shiryen sallah ku biyo mu cikin shirin don jin yadda al'umma suka ba da su Alhamdulillahi ana zuwa amma gaskiya ba kamar shekarun baya ba wannan shekara ta zo da kasuwan kamar ba kasuwan sallah ba kin ga da sallah ana magana sauran kwana uku amma gaskiyar magana kasuwa ba jama'a ga tsadan kaya ga yanda yake da tsada kuma ga kuɗin ya yi wahala a hannun mutane amma wasu na idan gwamnati bata sake albashi gaba ɗaya ba an ba mu wa'yancan an ba mu wasu ma ba a basu ba to ne muke ganin cewa hala shi ne kawo rashin walwalan da ake yi ba walwala ba harka amma shekarun baya wuce haka in kika zo kasuwan nan sai dai ture ture ake amma har ga Allah yanzu ma wani lokaci bacci ma ana yi a kasuwan nan to muna fata dai in wannan gwamnati albashi nan ta kokari da samu da saki aiwar walalan da kwana uku amma gaskiya kasuwa babu hede godiyan alhamdulillah tunda dai da lafiya eh to gaskiya ba za mu ce shiru ba sai dai abin ya dan sha bamban da sauran shekaru saboda dan wannan rashin albashi ma da ba a samu ba ya dan kawo na kasan kasuwa wani shawara za ka bayar kan wannan haka ma gwamnati ko wani wani shawaran da na farko zan bayar masu gwamnatoci daga na tarayya har zuwa ga jiha su yi ƙoƙari in irin wayannan lokuta ya karato su rika ba da irin nasu gudunmawa. Gaskiya alhamdulillah da farko dai ba a siya sosai, amma yanzu ana siya, insha Allah kuma muna sa rai kasuwar za ta yi kyau. To, masha Allah shi dai shirye-shiryen sallah bai kasawa. Ko da babu kuɗi a hannun mutane suna iya bakin ƙoƙarin su kan zo su ɗan saya komi kashin shi wanda da ɗan samu a sa sabon kaya dai a sallah. Amma gaskiyan magana dai babu kuɗi a hannun mutane. don akalla an ɗan jima ba a yi sallan da mutane ba su sayi kaya sosai yadda ya kamata ba kamar wannan sallan akalla za a iya cewa kusan gashi sallan saura kwana biyu ko uku uku ko hudu za a ce amma kuma yanzu ne ma mutane suke ɗan zuwa wanda da mun saba cewa sallah yana zuwa sauran kwana goma saura kwana takwas haka ciniki kusan ya kare ma ana shirye-shiryen da za ka yi ta ɗan lissafin kayan shagonka ne haka yadda za ka cire zaka. amma kusan yanzu ne mutane suke zuwa suke sayan kayan saboda babu kuɗi a hannun mutane farko farkon azumi zuwa yanzu me ya faru da ba a zuwa haka ana saya so watakila bai rasa nasaba da eh, yanayin salari bai shiga hannun mutane da wuri ba kuma shi kanshi salarin ma bai samu gaba ɗaya ba ta iya yi hala da yake garin nan garin 'yan salari ne gaskiya an ba wai kuɗi aka samu na 'yan salari ba to wata in ya zo ƙarshe haka komi yake tsayawa babu wani abin da yake juya in ba wai kuɗi ya shiga hannun mutane na salari ba ne watakila ta iya yiwa wannan shine dalili duka duka iya abin da zamu iya kawo muku cikin shirin namu ne na amma da wanda ya shirya mana shirin Sani Hamza Funtuwa wanda ya dauki hoto ya tace Usman Dade Eske ni da na gabatar Khadija Shit Suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci